وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau za mu tashi darasi na 41 a cikin karatunmu na alfiyar hadith ta al'imam abu jalaluddin abdurrahman suyuti rahmatullahi alai a yau 30 an ce ba ga wata ba je malam bashi muna neman ka kaga wata baka nan ba ga wata ba jiya saboda haka an sanar cewa gobe ne daya ga wata insha Allah an sanar daga fadar mai martaba sarkin musulmi gobe ne daya ga wata na wannan kuma ya dace da 18 ga watan uku shekara 2018 na za mu tashi baiti na 290 ko ويكتفى من عالم في حق من قلده وقيل لا ما لم يبين نعم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نعم يقول المؤلف رحمه الله ويكتفى من عالم في حق من قلده وقيل لا ما لم يبين نعم wa yuktafa ana wadatuwa daga duk abin da ya gabata na cewa haddathani man la haddathani man la attahim ko haddathani thiqa ko kullu shay'in li wusim bi thiqatin wato kullu shaykhin li fa huwa thiqa to aka ce wa yuktafa min alimin fi haqqi man qalladahu idan wannan yazo a cikin a in ya zo min alimin daga wajen malami to yuktafa sai a wadata da shi fi haƙƙi man ƙalladahu a wajen haƙƙin wanda ya yi taƙlidin wannan malamin idan malamin yana daga cikin al'immatul matubu'ina wanda ake bin su to duk wanda yake taƙlidi da shi yake bin sa to sai ya ɗauka sai a zai karɓi wannan hukuncin tunda yana ya riga ya ɗauki manhajinsa shine taklidinsa a waƙila la ƙauli na biyu kuma aka ce a'a ba haka ba la yuktafa a malam yubin matsawar bai bayyana cewar fiƙa ba ne malam yabin matsawar bai bayyana ba malam yubin ɗin kenan malam yu a malam yubin matsawar bai bayyana ba ko kuma a malam yuban bilbina ilil maf'ul min al ibana ay malam yuzhar kaunu dhalika shakhsu thiqatan aw bilbina ilil fa'il ay malam yuzhiruhu saboda haka duk kowanne kace malam yubin ko malam yuban na'am ko ma malam malam yuban din da cewa min babi bana a a a bana bi idan tabaha bana yabinu saboda haka yuban ay bil bina'i lil fa'il bil bina'i lil maf'ul min bana ba min abana ba duk zai iya daukan salatata aujo eh eh malam yabin eh har yabin malam yabin shine bil bina'i lil fa'il shine eh malam yabin ai a a ba a a sai dai malam yubin dai ba zai yi malam yabin ba bana ai sai dai ya zama to to waye ya bayyana to shine ai malam yubin huwa malam yubin ai al-sheikh shine min abana kenan ko kuma malam yuban bi ma'ana a wato malam yuban ai bi daga bana din a'a daga bana dai bana yabinu yubanu yubanu bil bina'i lil maf'ul so malam yuban matsawar bai bayyana ba ko matsawar bai bayyana ba dai malam yuban matsawar ba a bayyana ba shi ne na abana yubinu yubanu sai ya zamanto kan cewar mabni lil maf'ul in aka yi in aka yi masa jazma sai a cire alif din ya zamanto malam yuban ruba'i eh dama ai wato fi wajhaini fi'ilun ruba'i ne malam yuban da malam yubin dinnan ruba'i ne abana aba bil bina'i lil fa'il bil bina'i lil maf'ul yuban bil bina'i lil fa'il yubin na abana kuma zai iya daukan bana to shi in idan bana ne bilbina ilil maf'ul kawai sai ka bana as-sulafi bana yabinu yubanu shi ma sai ya zama to yuban to wannan shi wajhu wahid idan ruba'i ne wajhani idan sulafi ne wajhu wahid eh shi dadin wannan kenan shi al-ethiopi yana kula da janibin nahau a ga sai sa ya faɗa haka na'am a mu karanta sharhin ko? na'am ana wato ana wadata ana wadatuwa da wannan dukkaninsa dukkaninsa idan sadara min alim idan ya zo daga wajen babban malami yana nufin malami na ijtihadi kamar shafi'i da malik kaga kaga ta'assubi maimakon a fara da malik sai aka fara da shafi bayan tartibin su a shekaru ai malik ya fi shine malamin shafi'i kamata ya ce kamali gwa shafi'i amma saboda malamin namu shafi'i ne shi kansa mai wakar shafi'i ne sai ya fara da shafi'i amma wannan hayyin ba ta asub mazmum din bane ne wannan hayyin suyuti shafi'i ne suyuti shafi'i ko da yake ya ce shi yayi ya kai mujtahid mutlaq yana da eh amma bai kira ta sa mazhaba ba ya ce dai mujtahid ne mutlaq na'am wa kathira ma yaf'ala dhalika fi haqqi ashabihi da yawa kuma suna aikata wannan fi haƙƙi ashabihi a cikin haƙƙin wato almajiransa daga wanda ya yi taklidi da shi a mazhabarsa amma ba la gairihi ba waninsa ba wannan shine abinda almuhaqqiquna masu masu tabbatar da al'amura bisa hujja suke akai ka ibn sabbab da imamul haramain warrafi'i mai arrafi'i daga cikin fukaha shafi'iyya لأن المجتهد domin shi malami ne ijtihadi lam yurid dhalika izjadan al-khala ala ghayrihi bai kawo wannan ba domin kafa hujja da hadisin akan waninsa abinda dai yake yana gaya ma almajiransa mabiyansa cewar hujja ta tabbata a wajensa akan wannan hukuncin shi kuma ya riga ya sani wanda ya san wanda ya ruwaito daga gare shi waƙila alƙauli na biyu shine la yuktafa layuk wannan shine nan as-sahawi ya kawo misali yace fa haythu rawa malik idan imam malik ya ruwaito an thiqa an bukair ibn abdullah ibn al-ashaj fa thiqa mahrama waladuhu idan malik ya ruwaito wannan kuma yakan wannan haka ibn abdul bar yace haka dalika idan ya ruweto an fiƙa an fiƙa an amri bin shu'aib qila innahu abdullah ibn wahab aw az-zuhri aw ibn lahiya aw amman la yuttahamu min ahli al-ilm in yace amman la yuttahamu min ahli al-ilm ina nufin al-layth layth ibn sa'ad haka dalika wa jami'u ma yaqulu balagani an aliyin sami'ahu min abdullah ibn idris to wa haythu rawa ash-shafi'i an thiqa an ibn abi dhi'b fa huwa ibn abi fudayk shine muhammad ibn isma'il ibn abi fudayk aw an thiqati an al-layth fa huwa yahya ibn hassan ko kuma in ya ruwaito an thiqa an al-walid ibn kathir fa huwa abu usama hammad ibn usama in ya ruwaito an thiqa anil auza'i fa huwa amr ibn abi salama shi amr ibn abi salama qala abu hatim fihi la yuhtaj bihi amma wasaqahu jama'a in kuma yace anil thiqa an ibn jiraij fa huwa muslim ibn khalid az-zanji shi ma mutakallam fihi haka in ya ruwaito anil thiqa an salih maulad tawama to yana nufin ibrahim ibn abi yahya al-matruk na'am to wannan shine sabanin in ya zamanto wato ba ba wanda yake da imam mujtahid bane da yake da mabiya da suke wanda suke taqlidin sa shi wannan ba zai zamanto hujja ba akan kowa jazakallahu khairan na'am fi haƙƙi man ƙalladahu a cikin haƙƙin wanda ya yi taklidi da shi malam yuban matsawar bai bayyana kasancewarsa amintacce ba kamar ya ce kullu man arwi lakum anhu duk wanda nake riwaya daga gare shi kuma ban ambaci sunansa ba fahuwa adlun to wannan adali ne wannan shine alƙaunin tsari wato sai ya bayyana kamar ya faɗi wannan magana domin akan samu a cikin waɗansu daga cikin wanda suka yi ibhaminsu ba su ambace su ba abba'if akan samu da'ifi قد يوجد الضعيف نعم لخفاء حاله saboda koyan halinsa kamar riwayar malik an abdul karim ibn abil ibn abil mukhariq imam malik ya ruwaito daga shi bayan kuma gashi ba fiqa bane har ake cewa malik ya ce gharrani bi husni salatihi eh gharrani bi husni salatihi ya rude ni da kyan sallarsa to ba dan garin su bane bako ne dan iraq na to wannan kenan al-hafiz ibn hajar yace idan imamu shafi'i ya ruwaito daga asiqa daga al-layth ibn sa'ad to yahya ibn hassan ne yahya ibn hassan yahya ibn hassan na ganin ya kawo tarjamarsa yahya ibn hassan yahya ibn hassan التنيسي ثقة من التاسعة to guda biyu ne akwai yahya ibn hassan al-filistini al-bakri amma yushbihu an yakuna tinnisi saboda shi wannan minat tasi'a tabakar tabakar shafi'i din kenan shi ko wancan min al-khamisa ba zai yi a ce ai sa'an laif din ne na'am at-tinisi ko kuma in ya ruwaito an thiqa daga amintacce daga usama bin zaid al-laifi to ibrahim ibn abi yahya ne idan ya ruwaito an thiqa an humayd al-tawil البصري تو ابن عليني اسماعيل ابن ابراهيم
وعن الثقة عن معمر ان يرويتو عن الثقة عن معمر هو مطرف ابن مازن مطرف ابن مازن بتشديد الراء
وعن الثقة عن الوليد بن كثير حكى ان يرويتو عن الثقة عن الوليد بن كثير
هو أبو أسامة تو أبو أسامة حماد بن أسامة idan kuma ya ruwaito an ittiqa an yahya ibn abi kathir at-ta'i al-basri la'allahu ibnuhu to la'alla dan sani abdullahi ibn yahya bai jirma ba bai yanke ba
وعن الثقة عن يوسف يوسف بن عبيد daga thiq in ya ruwaito daga thiqa daga Yusuf ibn Ubaid عن الحسن daga Al-Hasan هو to ابن عبيد ibn Ulayya ne
وعن الثقة عن الزهري in ya ruwaito an thiqa an Zuhri هو سفيان بن عيينة to Sufyan ibn Uyayna ne kaga wannan ya nuna kan cewa ba koyaushe ne idan Shafi'i ya ce maka athiq haddathani thiqa zaka ce Ibrahim ibn Abi Yahya ba ba koyaushe bane sai dai idan ya ruwaito daga daga Usama bin Zaid al-Laythi tunda dan Madina ne to sai ya zama to Ibrahim ibn Abi Yahya as-Sulami tunda madani ne haka dalika kamar nan inda as-Sahawi yace in ya ruwaito an thiqa an Salih maula Tawama tunda Salih maula Tawama shi ma madani ne to sai ya zama to yana nufin Ibn Abi Yahya kaga wani lokaci as-thiqa din da Imam Shafi'i yakan faɗa sai ga thiqa din ne fi nafsil amr kamar Ibn Ulayya kamar Yahya ibn Hassan na'am وقال ابن عبد ibn البر abdulbar annamri rahmatullahi alaihi ya ce إذا قال مالك عن idan maliku ya ce an thiqa عن بكير عن an bukair ibn abdullah al-ashajj فالثقة to a thiqa din nan a waje da yake nufi amintaccen مقام mahramatu ibn bukair eh mahar dansa mahrama shi yake nufi wataƙila ka eh, ɗansa ba ɗan ma- ɗan- ɗan bukair ba ɗan bukair eh, ai bukair ibn abdullahi ne shi kuma wannan mahramata ibn bukair ibn abdullahi al-ashaj وإذا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب idan ya ce an thiqa an amr ibn shu'aib فهو عبد الله بن to وهب abdullahi ibn wahab ne almajirinsa ne kaga sai sai a bai yi- bai yi tadlisu shiyukh ba sai kawai yayi ibhamin sa saboda shi amr bin shu'aib kasan a ya a, a yana daga cikin hadisai wanda suke hadisansa hadisansa suna wajen mutanen masar na'am قال الربيع ar-rabi' a, almajirin shafi'i yace إذا قال الشافعي idan ash-shafi'i yace أخبرني من لا أتهم wanda ba na tuhumansa shi ya bani labari مثله yana nufin ibrahim ibn abi yahya ibn abi yahya as-sulami ba ibrahim ibn abi yahya وقال عبد الله بن وهب Abdul- ah, wa qala abdullah ibn wahab abdullah ibn wahab yace كل ما في كتاب مالك duk abin da ke cikin littafin maliku na hadisi na riwaya muwatta kenan أخبرني da duk dai wato aha, من لا أتهم من أهل العلم wanda ba na tuhumarsa daga cikin ma'abuta ilimi daga cikin malamai shi ya zanta mu هو الذي to yana laith ibn sa'ad ne
والله أعلم wallahu a'lam da wannan kenan ya faɗa da shi imam malik haka ne shi ne su bi kan na'am inda imam malik ya faɗa ka shi ne su bi kan laif ibn sa'ad Mm, wannan a to kasan eh, wa- wannan ka'ida ce mutarida wanda suka zauna tare da shi su suka sani شمال مالك
a qarinin sa ne qarinin sa ne sa'an sa ne akwai akwai soyayya tsakanin su tsakanin Malik da Laith ibn Sa'ad shi yasa Malik ya ru- a- akwai wasi kun da akwai kun taba karanta wasiƙar Malik da Laith Uh, akwai wasiƙa da malik ya rubuta ma laif tana cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi na ibn abdul bar Mm, yana yi masa nasiha cewar ya ji yana fatawa sabanin abinda malaman madina suke akai saboda haka yake tana daga cikin abu- abinda ake hujja da ita na cewar malik ya bayyana madogararsa akan amal ahlul madina ya cewa baya ga wani ya fita daga abinda malaman madina suke akai to amma ba su kawo raddin shi lait ga malik ba ya masa jawabi jawabin lait ga malik yana cikin al-ma'rifatu wat tarikh na a- a- ya- a- a- al-fasawi mm, yaqub al-fasawi Eh, sun- ya kawo raddin amma a cikin jami'u bayan ilmi wa fadlihi da yake na malikiya ne ba faɗi raddin lait ba amma lait ya yi raddi ya faɗi abin da ya sa ya faɗi duk maganin da yake nuna duk maganganun da ya yi bai fita daga cikin maganganun ahalul madina ɗin ba eh domin akwai wani a cikin ahalul madina wanda ya yi muwafaka da shi eh al-ma'rifatu wat tarikh na ah, Ya- Ya- yaqub ibn sufyan al-fasawi alfasawi ko albasawi na'am fika ne eh baya tuhumarsa Mm. babu tuhuma a gare shi wato shi kenan na'am
ومكتبة صيانة الفرد الأساس فتوى لما فيه كعبده وبعد
Mhm.
ولا بقاء حيثما الدواعي تلزمه والوصف بالإجماع na'am a وتذكرة العلماء الأمة kofi ما بين مجتهد وليد أو مجيد na'am yace ah, wa'annan masail ne da ake akwai sabani a cikin su shine ya ambace su yace wa maktaba tasiha matin fil asah fatwa bima fihi ka aksihi wa ba Ah, wato fatawar rawi ah, wannan ah, i- fatwa ita ce fa'i- ita ce fa'ilin wa maktaba fatwar rawi da abin da ke cikin hadisi maktaba tasiha matinin fil asah baya hukunta inganta wannan matanin a bisa ingantaccen magana wato idan malami yayi fatawa a da abin da ke cikin matani na hadisi wannan bai nuna ya inganta hadisin ba bai nuna hadisin ingantacce bane bai nuna hadisin ingantacce bane fil asah a mafi ingancin magana ka aksihi wa ba hakanan ma akasinsa idan ya yi fatawa da sabanin abin da ke cikin hadisi wannan bai nuna ya raunar hadisin ba Mm. ka aksihi wa ba haka zalika wala baqahu haka wato baqa- wanzuwar hadisi haithu maddawa'i tubtiluhu yanda wato akwai dali akwai abubuwan da za su sanya a bata hadisin wato ai suka a kansa ya zamanto hadisin yana nan ba ai ibdalin hadisin ba an ce wannan hadisi ne na ƙarya Ha- shi ma baya hukunta cewa wannan hadisin da aka bar shi a haka ingantacce ne Eh? wal wafqu lil ijma'a haythu dawa'i tubtiluhu wal wafqa walwafqu lil ijma'i haka zalika wato dacewar hadisi da ijma'i na malamai wannan baya hukunta cewa hadisin ingantacce ne baya hukunta cewa hadisin isnadin sa matanin nasa ingantacce ne to mm. walaftiraqul ulama il kummali ma baina muhtajjin a wazi ta'awuli haka zalika wato sabawar malamai waɗanda suke masu isa masu cika a wajen ilimi a a baya hukunta ingancin wannan ha- hadisin shi ma fil asa wato waɗanda su- sun rabu a rabuwarsu ma baina muhtajjin tsakanin mai kafa hujja da hadisin da kuma wanda yake masa tawili a wannan ba yana nuna kan cewar hadisin a ingantacce ba ne waɗannan su ne masail guda a nawa kenan da ya kawo guda uku- guda hudu a dukkaninsu a kan wa- masail ne wanda yake an yi saɓani a kansu shin suna za a yi hukunci da inganta hadisi da mujibinsu ko ba za a yi hukunci da inganta hadisi da mujibinsu ba na'am mu karanta sharhin ko
وما في مكتبة نافية
wa ma ma din da ta zo a cikin maqtaba nafiya ce ba mas- ba ma- ba mausula bace eh وقول wato ma annafiya saboda haka dakhalat ala fi'il ba mausula bace saboda haka ba silatul mausul bane iktaba din bal jumla ce fi'iliya saboda haka tana neman fa'ilinta Mm, na'am وقوله كالسيامة fadin sa tashiha matnin أي حديث ai yana nufin matnin hadith matanin hadisi مرفوع الدواء shine maf'ulun maf'ulun bihi na iqtaba مقدم على فاسده muqaddaman ala fa'ilihi da aka kaddamar da shi akan fa'ilinsa
وهو wa huwa فتح fatwa fatwa ita ce fa'ilin Hmm? kun gane na'am ai wa maqtaba fatwa tashiha matnin fil asahi ai ai shine din wa maqtaba fatwa bima fil khabar maqtaba tashiha dhalika al khabar shine na'am
في الأصح fil asah ai a cikin magana mafi inganci الذي جزم فيه نوى wanda imamun nawawi ya yanki akan haka حمل الصلاة a haka za a- a kamar ibn salah shi ma a haka ya tafi فتوى من الراوي أو عمله بما فيه na'am fatwa daga rawi ko aikinsa da abin da ke cikin hadisi أجمل
ai matini وعمل عالم أو كتاب على وفق حديث لا wato ma'ana aikin malami ko fatawarsu da ta da- ko fatawarsa da ta dace da wani hadisi ليس هو منه بصحته wannan ba hukunci ne daga wannan malamin da cewa hadisin ya inganta ba
ولا an fahimta wala bi ta'dili ruwatihi ko ba hukunci bane da kan cewa wanda suka rawaito wannan hadisin adalai ne na'am بإمكان أن يكون ذلك من الاتياء saboda yiwuwar cewar yayi haka ne ihtiyatan dan ya zauna lafiya eh, dan ya ihtiyat wato kada ya zamanto wato kada ya zamanto hadisin a wajensa bai inganta ba to amma kada ya zamanto ya inganta ya zamanto ya saba ma Allah sai sai ya dauki tafarkin salama shi ne amma- ma'anar al-ihtiyat ko da ala fardu ya inganta kaga ya kubuta shine yayi ihtiyat raba kafa a ba raba kafa ai bai raba kafa ba yayi aiki da shi ya yi aiki da shi da ba da- ba wai don yana yadda cewa ya inganta ba a'a saboda ko da zai inganta Mm. na'am in bai inganta ba shi kenan bai na'am yi ya yi fatawa da shi amma bai inga- in ma bai inganta ba ba- ba- ya dai kubuta wato maimakon ya ijtihadi da ra'ayinsa sai ya fat- sai ya yi a- sai ya fatawa da abin da ke cikin hadisin ko da bai inganta ba yanzu kamar a a kamar matsalar Allah ya masal qur'ana illa fahir sai ci to shi dai hadisin bai inganta ba saboda wijada ne amma dan dai a zauna lafiya kar ka taba alqur'ani sai kai alwala sai ya fatawa da wannan in kaga wannan bai nuna cewa ya inganta hadisin ba dan ta yu ya ce a a a zauna lafiya ai ihtiyab in ma bai inganta ba hadisin me zai me zai cuce ka za a ce kai bid'a dan kai alwala kafin ka taba alqur'ani kaga ba za a faɗi wannan ba sai dai an yi ihtiyab an zauna lafiya da Allah na'am
أو بدليل آخر وافق ذلك الخبر
afwan me kake cewa eh eh alhadithu dhaif aula min ra'ayin rijal ba eh shine ai kamar yadda imamu ahmad yake faɗa duk wani ya daga cikin dalilin da zai sa ba za ka yi hukunci da cewa idan malami ya yi fatawa da abinda hadisi ya kunsa ya nuna ya inganta hadisin ba ta yi mazhabarsa irin mazhabar imamu ahmad ne da abu dawud yana ganin alhadithu da'if ya fi bisa ra'ayin mutane saboda haka sai ya fatawa da shi ya yi aiki da shi domin gara shi wannan bisa ya ce zai yi kiyasi da yau shi ma irin yana kan matabar imam ahmad duk wannan yana daga cikin dalilai da suke nuna kan cewar aikin malami ko fatawarsa da matanin hadisi ba a hukunci da cewa ya inganta wannan hadisi na sai dama ai abda'if a wajen imam ahmad ai ba abda'if jiddan bane shi imam eh, eh, eh, abinda ake nufi da abda'if din nan ah, wanda yake alhasan li ghairihi na'am أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر
ko kuma ya yi fatawar ko ya yi aiki da hadisin saboda wani dalili daban ba hadisi ba wanda ya dace da hadisin Hmm? ta yiwu shi yana daga cikin waɗanda suke ɗaukan ƙa'idar saddu zari'a kuma ya gina shi ne a bisa ka'idar saddu dari'a kuma ka'idar saddu dari'a sai ta dace da wannan hadisin sau da haka ba hadisin ne ya dogara da shi wajen aiki ba bal wani dalilin da ba an fahimta saboda adilla suna da yawa wa ba an yi an wato an yi suka akan wannan da cewa idan to idan babu wani hadisi a wannan babin sai shi ba kuma yayi ya bujir wato yazo yayi ya kafa hujja da hadisin a cikin fatawarsa ko yayi shaida da shi wajen aiki da abin da da abin da hadisin ya hukunta yace nayi kaza saboda ai hadisi ya ce to a cikin nan wajen za a ce shi ma wannan hadisin wannan abin nasa wannan aikin nasa ko fatawar tasa ba kanganta hadisin bane shine aka yi itirazi da wannan kun kun fahimci wajhul itiraf idan an ce ta yiwu yayi aiki da wannan hadisin ne saboda akwai wani dalili a babin ba shi ba ko kuma saboda dalilin ihtiyab ne za ka ce to idan babu wani hadisi a babin ba sai wannan kuma ya fatawa da abin da ke cikinsa ko kuma yayin da yake aiki da hadisin ko yake fatawa da shi sai ya hujja da hadisin ya ce saboda ai ga hadisi ya zo kaza shi ma duk da haka za a ce ba inganta hadisin ya ba shine itirazi akan wancan maganar da aka yi to ga jawabi akan itirazi wa ujiba aka yi jawabi akan wannan suka da aka yi to ai baya ba lallai ba ne kasancewar a wannan babun babu wani hadisi sai wannan babu wani babu wani hadisi sai wannan hadisin ya zama to babu wani dalilin daban dalili na kiyasi ko na ijma'i saboda haka dai matsalar tana nan inda an ce babu in aka ce in aka ce laysa fil babi ghayruhu babu wani hadisi a babin sai shi ba dai ai ba wannan ba daidai yake da a ce babu wani dalili a babin sai hadisin ba
in ba hadisi a isa za a iya samun wani dalili na'am bal ta yi ma shi asalan ma shi malamin watakila yana daga cikin wanda yake ganin ya halatta a yi aiki da hadisi ba'i kama ta kaddam kamar yadda ya gabata kamar yadda ya gabata shine wanda muka ambata wanda ka kawo ala rama mansani na imam ahmad da imam abu dawud na'am to wannan mun gama da alqaulul asah kenan fil asah eh wa maktaba tasiha matnin fil asah fatwa wannan shine al'asa to sai alqaulu thani qila innahu hukmun bidhalika kauli na biyu shine aka ce a'a wannan hukunci ne daga malamin da ingancin wannan hadisi idan malami ya aiki da hadisi ko ya fatawa da shi to wannan hukunci ne da cewa hadisin ya inganta to me ta'alilin sa me zai iya zamantowa ta'alil ga wannan ما وجه تعليله وجه تعليله نعم الاحتياط اين فرق اي احتياط شنو دليل wancan matsalar shi ne idan malami ya aiki da hadisi ko ya fatawa da abinda matanin hadisi ya nuna wannan aikin nasa ko fatawar tasa hukunci ne daga gare shi akan cewa hadisin ya inganta me dalili me dalilin wannan kaulin
ba mamaki ba mamaki ba mamaki ba mamaki a wajen a wajen malamin shi hadisi ai a wajen malamin ba mamaki a wajen malamin a wajen malamin shi hadisi hadisi ya ne shi malamin ya sami hanyar da hadisi ya inganta a wurinsa.
a shi ne cewar aikinsa da hadisin ya nuna yardarsa da shi Alfa- tunda ya fatawa da shi ya nuna yardarsa shine dalilin so gashi nan ai a- al- a- sahawi yace قال الخط- قال الخطيب لأنه قد يكون آه، آه، وممن صرح بأن الأمل بخبر انفرد به راو لأجله يعني جزما يكون تعديلا له الخطيب وغيره لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضا عنده فكان ذلك قائما مقام التصريح بتعديله shine yardar kamar wannan ya nuna yardar sa ne wala hu qaul ibn al-hajib ibn al-hajib mai muktasar mai na usul al-fiqh yace inna hukm al-hakim al-mushtarit al-adala bi-shahada ta'dilun bi-ittifaq kamar alkali ne ya hukunci ya hukunci bisa sha- bisa shaidar wanda ya shaida wannan hukuncin ba hukunci ne daga alkali cewa wannan shaidar adali ne inda ya yi da shaidar tasa kamar haka ne eh suna ma faɗa alkalan ko? a in ya faɗi wannan ai ba ya faɗi harjan mahallin niza idan ya ce wannan shaidar wannan mai wannan shaidar adali ne kuma na yadda da shaidarsa to haka ya inganta shaidar kenan kuma ya inga- ya tabbatar da adalar shaidar wannan ba ita ce mushkilan ba kawai a zo a yi masa shaida zai ce to shikenan tun a a ga hukunci sai yanke hukunci ba tare da ya faɗi matsayinsa akan wannan shaidar ba kawai shaida yana zuwa aka yi shaida cewa mu mun gan shi lokacin da ya shiga gidan ko kuma mun gan shi lokacin da ya ɗauki abin sai alkali ya ce to shikenan kai hukuncin sata ya tabbata a kanka bai ta arrubi ga wannan shaidar ba to in ya faɗi wannan ya nuna kan cewar shaidar karɓaɓɓa ce shine ma- shine kamar ka inganta hadisi kuma ya nuna cewar wannan wanda ya bada shaidar adali ne to ai masail din guda biyu ne to su ne yazo a babin jarh wa ta'dil kamar yadda yake a babin shahada idan malami yayi fatawa da abinda hadisi yace abinda kawo hadisin kamar shaidar ce to in yayi fatawa da wannan abinda hadisin yace to ya nuna ya yarda da shaidar ya yarda da hadisin ya inganta shi kuma wanda ya ruwaito hadisin adali ne ya yarda- ya yi hukunci akan sa da adalci ba tare da ya sarraha ba Hmm? kun gane ai kawai saboda kawai an kawo had- an kawo ya zo kamar wato shaida ya zo ya faɗi shaida sai alƙali ya yanke hukunci ba tare da da cewa wannan shaida ta ka ingantacciya ce saboda kai adali ne. to haka zalika wajen hadisi din ma to wannan shine hujjar alqaulus salih na'am hujjar alqaulus salih فضيلة aka ce kauli na uku إن كان في مسالك الاحتياط idan a cikin wurare ne da ake bin tafarkin ihtiyat wato zama lafiya da bin shari'a لم يكن تصريحا ولا to تعديلا ba zai zamanto tashihan wala ta'dilan ba wato ba ingantawa bane ba hukunci ne da adalcin wanda ya ruwaito ba وإلا idan ko ba a babin ihtiyat bane تصريح
to وتعديل tashihun wa ta'dil zai iya zamantowa ingantawa da kuma a hukunci da adalci wannan shine alqaulu thalith at-tafsil tsakanin al-ihtiyat da ba al-ihtiyat ba Mm. to wannan dalilin su ya riga ya gabata shine kan cewa ta yu cewa saboda al-ihtiyat ne yayi ba dan yayi hukunci akan sa da adala da adala ba to amma me raddi akan wannan kaulin kaifa radd alaihi hmm? kun fahimci kaulin tukuna wato al-mas'ala fiya thalathatu aqwal amma dai kun fahimci mas'alar ko shine a kawo hadisi sai malami ya fatawa da abin da hadisin ya hukunta ya fada matanin hadisin ya fada ba tare da ya ce wannan hadisin ya inganta ba ko kuma wanda ya ruwaito wannan hadisin adali ne to idan ya yi wannan fatawar za a ɗauka daga wannan fatawar ya inganta hadisin kuma ya yi hukunci akan wanda ya ruwaito hadisin da cewa adali ne shine alƙaulul asah cewa ba haka bane na farko mun faɗi duk dalilansu alƙaunin sani cewa wannan inganta hadisi ne kuma hukunci ne akan rawunsa da cewa adali ne shi ne alƙaunin sani ko mun faɗi dalilinsa shi ne babin shi ne maganar ibn al-hajib da babin shahada yarda ce ta sa in yayi in yayi ya nuna ya yarda da wannan in ya yarda kuma da hadisin ya kamar ya yarda da shaida ne kuma ya yi hukunci akan wanda ya yi wannan shaida da cewa adali ne alƙaunin sani idan babin da ake magana tafarki ne na ihtiya na a zauna lafiya da shari'a to wannan zai zamanto a zai zamanto a bai zamanto tashihi da ta'dil ba in ku ba a maganar ihtiya ana maganar tsagwaran hukunci bayanin hukunci to wannan ba zai zamanto wannan zai zamanto ta'dil da tashihi wannan shi ne kauli na uku alkaulus salif alkaulus salif me dalilinsa me dalilin alkaulus salif cewa in maslakin itidal ne ai ihtiyas ne ba ta'dil bane ba hukunci da adala ba me dalilinsa ina da maka sardin akwal din ne kowane kauli da dalilinsa kauli na farko ya bayyana mana dalilinsa nan kauli na biyu mun fito da dalilinsa daga abin da as-sahawi ya ce kauli na uku me dalilinsa cewa al-ihtiyat idan ihtiyat ne kaga al-ihtiyat daban hukunci da inganci da rashin adalci da hukunci da inganci da rashin inganci daban saboda al-ihtiyat shine ko bai inganta ba zaka yi aiki da shi saboda haka babu talazum tsakanin su an fahimta babu talazum tsakanin al-ihtiyat da inganci saboda al-ihtiyat shine dan saboda ka zauna da shari'a zaka yi abu ko ya inganta ko bai inganta ba saboda haka yaddarka da hadisin da aiki da shi ba don ya inganta ba ne don kana so ka zauna lafiya ne saboda haka kaga babu talazum tsakanin al'ihtiyar da at-tasih wa ta'di wannan wadai ko ke dalilinsu ke dalilinsu to menene in haka ne wanne ne kaulin da ya menene a a a menene raddi akan wannan kaulin kauli na biyu raddi a gare shi zahiri ne ko saboda akwai matsalar ihtiyar da sauransu but alqau amma kauli na uku me raddi akan wannan kaulin na'am ba jami'e ba shi yayi taqyid ne kayyade kaulin yayi cewa in a wannan halin ne ba tasih bane in a ɗaya to zaka iya cewa ta wannan fuskar amma ba shi ne ai suwar din ba ba su ne suwar din gaba ɗaya ba
inda nan ƙarshe an ce misali in haka ne ba ta dalili bane kuma ta dalili bane abin da rabu masa rage akan wannan tunda abu ya zama haka sai dai kawai ayata ayata wakku bi akan hadisin da
na'am hasan shi ne saboda zai iya zamantowa duk da ba matsalar ihtiyat ba ce yana da wani dalilin daban ba hadisin ba ko kuma magana da muka ambata cewa yana ganin ya halatta aiki da hadisi za'i ko ba haka ba shi ne rudi akan wannan kaulin saboda haka ko ma da ba ihtiyat bane kaulin ku ba zai istiqama ba saboda ta yiwu yayi aiki yayi fatawa da hadisin ba wai dan ya dogara da shi ba dan yana da wani dalili daban kuma ta yiwu ya yadda cewar za a iya aiki da hadisi da'if a'a yanzu in malami ya yadda a aiki da hadisi da'if kuma ya fatawa da abinda wannan hadisin da'if yake wanda ya nuna cewa hadisin sahihi ne a wajen malamin ba sahihi bane saboda ya yadda a aiki da hadisi da'if mustala abin da ya gada fa kenan haka ya kamata da haka ya kamata a rinka yin sa dan da haka ne zaka tuna masail din sa da haka ne zaka tuna masail din sa na'am kamar usul fiqh ne na'am ka aksihi wa ba kamar yadda aka sunsa shi ma ya bayyana me aka sunsa me aka sun nasa ya aiki da tsakanin abin da ya shigo eh shine ba da tsakanin abin da ya shigo na'am ai kadhalika laysa ta'dilan ala sahihi riwayat a- a- wannan wa kadhalika mukhalafatuhu lil hadith laysat qadhan fi sihhati al hadith wala fi rawihi shine aksuhu na'am أي لا يتبع الفتوى بخلاف مرموز مرموز على أنفسه ai wato fatawa da sabanin abin da ya ruwaito wannan baya hukunta hu- suka a cikin ingancin hadisi kamar mutum kamar mutum ya fatawa da cewar idan malami babba ya yi fatawa da cewar mutum zai iya daukan alkur'ani ba tare da alwala ba wannan baya hukunta suka akan hadisin Allah ya musta alkur'ana illa fahim a bisa misali hmm? an fahimta shine ka aksihi wada ولا Jama'a.
في واجبه wala fi ruwatihi kuma wannan ba suka bane akan wanda suka ruwaito wannan hadisin لإمكان أن يكون ذلك المانع domin saboda yiwuwar wannan ya kasance saboda wani abin da yake hana aiki da wannan hadisin ne shi yasa ya fatawa da sabaninsa min mu'aridin wato wani hadisi wanda ya ci karo da shi au ghairihi ko waninsa ta yi yaki aiki da layin masul qur'ani illa tahir ba wai dan bai inganta ba don saboda ya ci karo da wani dalilin wanda ya fi shi karfi a wajensa ko ba haka ba ta ƙara fito yanzu ko malam mutu to alhamdulillah
وقد روى مالك حديث الخيار malik ya ruwaito hadithul khiyar ولم يعمل به walam ya'mal bihi bai aiki da shi ba وعمل أهل المدينة بخلافه saboda aikin mutanen madina sabanin hadisin yace laysa lidhalika haddun mahdudun indana malik baya ko baya bai yi riko da khiyarul majlis ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace albay'an bil khiyar ma lam yaftariqa masu ciniki suna da zabi matsawar ba su rabu ba matsawar kuna zaune a majalisin a majalisin ciniki to za ku iya warware shi malik bai hujja da wannan ba yace laysa lidhalika haddun mahdudun indana bai aiki da hadisin ba ya ruwaito shi kuma cikin muwatsa saboda al'amal fatawar malaman madina ba akan haka take ba sun ce in aka yi ciniki alalbat sai dai bai ulkhiyar sai dai in an sharɗanta khiyar amma a ce ko ba a sharɗanta khiyar ba indai ana cikin majalisul agda akwai khiyar wannan bai aiki da shi ba mali shine har ibn abi zai ya ce yustatab eh a tubar da maliku Allah musta'an na'am ولم يكن ذلك قدحا في رواية نافع wannan bai zamanto suka a cikin rawinsa a cikin riwayar nafi'u ba ga wannan hadisin a ce nafi'u ba fiqa bane saboda ya ruwaito hadisin khiyarul majlis dan kai malik bai aiki da shi ba an fahimta wannan wabe ko Mhm. na'am ولا يتبع Wa- a- a- mustafa eh khabarul wahid ne kuma ya ci karo da Allah a- amal shi yasa ya ake cewa daga cikin usul malik yana daga cikin usul malik wato taqdim amal al-ahl al-madina a, idza aradahu a, khabarul wahid idan riwayar hadisi da tazo da isnadi daya ta ci karo da amal ahl al-madina yana kaddamar da amal ahl al-madina akan hadisi na'am na'am shine yake cewa akan sunna ce wadda take riwayar alf an alf akwai waya a ai ko ba ko ba a kawo ta ba kamar ijma'i ne wato ba a samu wani yayi fatawa sabanin haka ba daga malaman Madina bai ba ya kamar ijma' sukuti ba ya zanta ala nafsin ba shi ijma'i awalan
ba lalle ka samu nassin ba itikadin mu shine dukkan ijma'i yana dogaro ga nassi ka san shi ko ka ambace shi ko ba a ambace shi ba amma akwai nassi akwai mustanadul ijma'
kamar misali jiwa
mm
na cikin mota mutum ya fasa mm dala kaza ne ko kudin ta kaza ma'anar hadisi tun da muke wani cinikin a wani lokaci sannan ne muke da ikon da za mu iya warware cinikin misali amma misali kamar idan ya ce ta shikir dala da nuna ke so ɗaya ka zane to shi ke nan zai ka kawo sai ya tafi a ga ya bar murra ta ƙila kan ya dawo sai dai tafiya a ko sai na kula wani ko sai ko da allah ma masa waya ce ya bashi ka ko dogo masa hannu daga nesa ce kawai ya bashi ya bashi misali to yanzu za mu yi aiki da wannan hadisin tafiyar da ya yi ya je ya kawo shiriki ya kundi da musamman wani da ke
to aslan yanzu wannan cinikin ya halatta a canji a ɗauke shi a a canji ya halatta alkali Kaga- kaga lauya ko ya yi malgodiyo a kyale yadda biyar ne ko tumatir ne Mm. sai ya tafiye ji zai ɗebo Eh. Mm. Mm. Mm. Mm. an kulla ciniki ba karba ba eh an kulla ciniki ai ba ai ba sharadi ne kai taqabud ba an kulla ciniki malam yaftariqa matsawar kun riga kun raba an kulla an an ciniki ya kullu saboda haka idan ya dawo yana da haƙƙin sai ka kawo maka tumatir yana da haƙƙin sai ka bashi kuɗin sa sai dai ka nemi iqala ka ce to da Allah ka zobe min cinikin shi kuma ya dawo ya ce zan zobe maka amma sai ka rage mu ka ce na ce na sayar maka kwando naira dubu yanzu in zan rike kwando na sai ka kara min naira goma a kai ko naira ashirin ciniki ya kullu matsar kuka samu wannan iftira tunda ba ku sharaɗin khiyar ba inda kun yi sharaɗin khiyar da za ka tafi ka ce to ina da zaɓi fa zan iya warwa ciniki zai iya tashi kafin ka je ka kawo ciniki zai iya tashi
wanda ba ta fara kabbi ba ta yi ba ta hausa ko babu qabd ai qabd al-qabd ba shan iya na ciniki na cikin ciniki ba sai a cikin bai'ul sai a cikin buyu'ur riba a cikin buyu'ur riba shine dole sai da taqabu wannan za ku iya kulla ciniki a za ku iya kulla ciniki daga baya a kawo daya wani su ke da ake gida gida ne mm
mai gidan aka zo dacin wasu zuciya miliyan arba'in da biyar mm
sai ya sayar sai a kan la'ada mm su ce shi ba zai bayar da ana ana sai ce idan da sai ya bayar mm wadda lare suka yi haka suka bashi yanki shi ke nan sai lokaci ya tafi sai bukatar kuɗi ta kama shi mm aka nemo wasu masu sai suka yi mm
sai suka ce su suka tsaya suka tsaya talatin da biyar mm
miliyan talatin da biyar mm aka buga aka wanka tafi ya abin da suka yi ya kuɗi su yi mm sai ce ya sayar mm
shi ke nan suka fito ya bada a kawai da malari a samu kuɗi mm da bayan mm ya ce gobe da safe za su yi kusa mm
ƙarfe sha ƙarfe sha biyu sha ƙarfe da ɗaya ba sa can sai wasu wanda suka yi ke tafi baya sai wani goma sauya mm ya ce za mu zo mu biya gidan nan amma mu arba'in da biyar za mu mm idan za shi a wanda bai kuma ƙari yake mu mm to sai wani ya ce wasu za su zo amma a arba'in da biyar za su kawo mm shi kun gari ya ba da akawun nan ba a jiya samun talatin da biyu idan ya sa ba za su da ya za ka tsaye kira sa waya ya ce wannan akawun nan ba da ba ku ya da matsala har ku sanya ba zan ba ku zan turo muku da akawun ni ni ne a tsakiya ni ne wakilin su suka hankalin zani su suka uwa mura ya ce ai mai abin da ya ce a takata kuma su kira sai da suka ji haka su kuma sai daga ga su gani malawai su sanya miliyan goma bayan ya cika sanya sun suka suka yi wani sha da ba an gaya mutu kusa kusa ya liba wani shi ke nan shi yana jiran wani su su kawo arba'in da biyar arba'in da biyar hamman da ruwa su kawo ba aka wa aiki eh ni kuma ana damuna da abuna a ƙarshe dai su wai can ba su zo abin nan ba saboda ka sai can ne da wanda su yi ce ta abin da sannan ce to ya ce su sa ba su sha hudun eh ma su da shi da ta kurin da gari ba su talatin da biyar din zai sa kudin a wannan alalataccen account din
to ni abin da ke ta idan da misali wancan masu abin da su kawo Mm.
wancan da ke matsawarin an yi jini
tuwayya aka yi ma tukuna daga farko dillalai suka bata cinikin a wancan aka wannan na farko da aka yi na 45 suna yara mai da biyar a aika a ya faɗi kalmar ce sun- sai- sai sai dillalai suka bata cinikin ya aka yi suka bata
in suka je suka bai sai an yi suka kawo su Mm.
shi bai sai da aka yi suka suka yi ba sa wala dawa suka yi suka zai ne suka zai jige bai sai ha ya fasa to an sanar da cewa wannan an an sanar da cewa an fasa bayan an yi wannan an ma wata biyar ko a to shikenan dama yana duba ne in gani cewa akwai al- akwai ah, bayo ala bayo akhihi a wancan da aka yi wancan ya an warware wannan cinikin Mm.
wannan na biyu ne aka yi wannan na biyu talatin da wanda aka biyar yi Mm.
an kulla shi Mm.
tunda an siya an siya an ba da kawai ya sa Mm.
kuma ne duka arba'in da bai wata ta ba wata wata da ba wacan bace wata ce 45 din Mm.
za ta zo Mm.
sai ne mai warware wannan Mm.
wannan da Mm.
wanda shi ne da ainihin da nara sun kawo ɗin tabbas da ta mutu da wannan cikin ya mutu a sai dai ya nemi iqala ya gullutun da suka riga suka bayar sai dai ko da yake kuma da ya ce amma ya sanar da su cewa ciniki ya tashi ko ya ce account ko ko cewa ya account yana da mushkila bai sanar da su cewa ciniki ya warware ba wannan da tabbatar da wancan ba eh, kuma haka ɗin
wannan wannan gaskiya ciniki ne cikin ciniki Mm.
wannan jama'a akan wannan na'am dama ya suna nuna kuma wannan abu wannan ciniki wancan ciniki na aka yi da kaga ko zuwa kai shi waɗanda aka hana wancan ciniki ne su suka zai an da kai kai kara kara da su lafi ciniki ciniki su na wuri su suke yin wannan su suke yin wannan sai su kara dan ciniki ya lalace in ya lalace da su wasu ke su dan dole ya mutu da na dole dole dole su yaba haka suke haka suke
to wannan dai wannan dai gaskiya ciniki ne cikin ciniki Mm. kamata a ce a lokacin nan ya a shi dogara kuma a Mm.
mutu da neman ciniki na farko dai sun kusa ɗin lokacin da suka ya alƙawari ne Mm.
shi ma sun saba a ciki.
eh to gaskiya ne wannan dan dan dama mushkilan ta'khirul badalain a cikin ciniki yana daga cikin abin da yake bata ciniki kawai a kulla ciniki a an yi ba kuɗi ba kaya ta'khirul badalain dan ya zamanto dainin bidainin kenan Mm. wannan bata ce wannan ciniki ne bata ce Mm. amma lokacin da suka sanya wannan kuɗin na farko ai wannan bayan ya za ka su bayan ya dakatar da su ya za su shigo ya su kai maza su kama ta
sai suka sanya sai suka sanya sai suka sanya kuɗin to a lokacin da za a sake ciniki
kuma da kuma da yau shi ma shi ma da shi ma da
wannan sa kuɗi da suka in suka sa in suka sa kuɗi dole sai da yaddarsa in ya yadda cewar don wannan ba ciniki wannan a in su- in- in suka sa bisa wancan tayin da aka yi in ya yadda ya amince to lokacin ciniki ya kullu da suka sanya shi
yadda da kun ba za sun sanya ma shi ba zai da bayan da dole hakura dole zai hakura kwarai matan cewa a abu da tabi shi da Mm, wancan ciniki ya ɓace saboda haka da suka zo a bisa wancan tayin na farko sai in ya yadda inda sun sanya kuɗi zai iya ce musu ji bai yadda ba ku za- ku zo ku ja- janye kuɗin ku don ciniki bai kullu ba a wajena saboda da na ce ku kawo ba ku kawo kuɗi ba Eh, shi ne Mm, duk ciniki ciniki bai kullu ba ko a lokacin tayi dai yana nan tayin da kai yana nan kace to a lokacin da nace zan kawo sallah azhar ban kawo ba sai gobe to za ka iya cewa to shi kenan in gobe ne babu laifi in ka ce in ko kace sai gobe ne ce sai zan iya ce maka a'a na ce maka zuwa sallah azhar zuwa gobe babu tabbas idan ka kawo gobe din za mu sake kulla ciniki ai shi ba shi da wani stake a ciki shi dan dai ya samu abin nan ne ai ba shi da wakala ba wakilci gare shi ba shi da haƙƙin ɓata ciniki ba shi da haƙƙin ɓata ciniki sai dai ya ziga na mu koma mustala yaushe za mu ƙarara ƙara sababin cinikinmu ne dauran mu ta ciniki hutun ista zan yi tafiya mushkilan kenan da wadda aka bada lokacin shine zai dace kafin a fara karatu eh gaskiya ne ahsan gaskiya ne ana dawowa daga azumi sai ni daura mhm ولا يكتبين صحة صحة الحديث وقام
wanzuwar hadisi ba ta hukunta ingancinsa eh baqa'uhu shine sai aka yi tashil ba yayin da ya zamanto cewa addawa'i wato abubuwan da wato abubuwa suke hukunta bacin wannan hadisin don haka wanzuwar hadisi wanda wato dalilai ko kuma wato abubuwan da suke da suke sanya ai hukunci da bacinsa suka cika wannan baya nuni akan ingancin hadisin sabani ga 'yan zaidiya a zaidiya firka ce ta shi'a wanda suke bin zaid ibn ali ibn al-husayn haithu qalu yayin da inda suka ce innahu yadullu alaiha alaihi ko alaiha innahu yadullu ala alaiha de alaiha alaiha ala sihha ko innahu yadullu alaiha yana nuni akan ta akan ingancin hadisi domin a lokacin nan an yi ittifaki akan karbansa warud da aka yi raddi wato da menene dalilin zaidiya cewa yayin da ya zamanto cewar a a cewar in yi a wanzuwar hadisin ba tare da an yi suka akan ingancinsa ba ya nuna an yi ittifaki akan karbarsa sauraka sharaɗi ne na ingancin hadisi ya zamanto abubuwan da tare da abubuwan da suke hukunci a ɓata hadisin amma ba a ɓata shi ba ya nuna an yarda da shi a wajen kowa wato an yi ittifaki akan karɓarsa na'am an yi raddin wannan kauli nasu da dalilinsu je cewa yin ittifaki haduwa akan karban hadisin abinda yake nuni shine zatansu akan cewa hadisin gaskiya ne amma ingancinsa a waƙi al'amur a hakikanin al'amari wannan baya nuni akan haka saboda za su iya yiwuwa kan cewar sun yi shiru a kansa saboda suna zaton kan cewar zai iya yiwuwa gaskiya ne sabanin kamar hadisi maudu na'am amma ba wanda yi kwarai da gaske sun kyare saboda in ma suna ganin kan cewa hadisi da'if zai iya zamantowa sahihi fi waƙi al'amur tunda abu ne wanda ake gina shi akan galabatu zan na'am
wala yakari su hada hadisi la asali aiban alwaqu
mhm alwaqu daidai wato alwaqu bi taslith alway waw alwaqu ko alwifqu ko alwufqu duk ana duk ya zo musallas ne musan akwai akwai abiyat na ibn na ibn malik ko al-musallasat lafuzza da suka zo masu taslisul wasali ba wata ran na taba ganin wani yana karanta shi wajen malamin mu Sheikh Ahmad Do a Madina wallahi littafi ne ibnu ibnu Malik yayi kuma wake nazum ne mm mm wallahi ni dai kawai na rike al-musalla al-musalla ina jin musalla eh na qutrub ko eh ina jin musallasa na qutrub ne ha anya ku ba akwai na ibnu malik ba yawa musallasa al-qutrub na ibnu malik ko kana da shi mhm ka taba gani wallahi ana karanta shi wajen malamin mushak ahmad do na'am to al-wafqu yin wato a alwaƙo lil ijma'i muwafaƙa ga ijma'i dacewar ma'anar hadisi da abinda ijma'i ya zo da shi wannan shi ma layak ta bi sihatar hadisi fil asahi shi ma baya hukunta ingancin hadisi a bisa mafi ingancin magana ayi wato dacewar ma'anarsa lil ijma'i ga ijma'i ai abin da aka haɗu a kansa domin mustanadun akhar domin yiwuwar cewar shi kansa ijma'in yana da wato madogara daban ba wannan hadisin ba wakila kauli na biyu wanda yake mukabilin al'asah shine ayyakta zai zalik wannan yana hukunta ingancin hadisin ga ta'alilin iz wannan shine ta'alil saboda az-zahir abinda yake abinda yake abinda yake bayyana dogaran su ga wannan hadisin ba da kuma rashin dogaro ga waninsa waqila al-qawlu thalith qawli na uku yana hukunta wannan yattari zalika al-ishara ya udu ila maza ila sihhatil hadith yana hukunta ingancin hadisin idan malaman yin ijma'i malamai da ake itibari da su wajen ijma'i suka bayyana dogaro ya zuwa gare shi in ku ba su bayyana dogaro ya zuwa ga wannan hadisin ba to baya hukunta cewa wannan hadisin ingantacce ne furak a kansa abubakar ibn furakin yake almaliki daga cikin malaman usul da malaman aqida wala yaqtali sihhat alhadith fi asahi aidan iftiraq ulama al-umma fi dalika alhadith hakanan ma rarrabuwar malamai alkummal cikakku masu cikakken sani a baya hukunci baya hukunta ingancin hadisin a bisa mafi ingancin magana wato rarrabuwarsu tsakanin mai kafa hujja da shi da kuma mai yin tawili mai masa tawili mai masa wata fassara ibn sama'ani a cikin waɗansu malamai tare da shi akwai waɗansu malamai ya ce wannan yana nuni akan inganci saboda a lokacin nan an yi ittifaki akan karban hadisin don haka kafa hujja da shi yana wajabta karbansa yana lizimta karbarsa haka nan ma ba shi wata fassara yana lizimta haka in ku ba haka ba ai da ba za a bukaci a yi masa tawili ba wato idan malamai suka saba akan abin da hadisi ya nuna wani ya karbi hujja wani ya kafa hujja da shi wani kuma ya yi tawili da shi tsakaninsu in ma dai wanda yake kafa hujja da shi wa in ma wanda yake tawili da wannan hadisin akan mas'ala a a a akan matsala akan wata matsala wanda hadisin yake nunawa to wannan ya nuna cewar hadisin ingantacce ne domin kafa hujja da shi yayin da waɗansu su kuma suke masa tawili ya nuna kan cewar da mai kafa hujjar da mai tawilin duk sun karɓi hadisin domin mai tawili ba zai tawilin hadisi ba in ba ya inganta a wajensa ba an fahimta ba saɓaninsu bilkabuli war raddi ba saɓaninsu bil'ihtijaj wat ta'wil wani ya kafa wani yana kafa hujja wani kuma ne masa tawili na'am wa ujiba an yi jawabi akan wannan wato maganar sama'ani shine kan cewa wannan yana hukunci ne akan siha dalilinsa kuma shine wannan abin da ya faɗa cewar al-ihtijaj yasalzimul qabul da kuma kan cewar ta'wil yastalzimul qabul shi ma yin tawili yana lizumta cewa ka yadda da hadisin domin da baka yadda da shi ba baka bukatar kai masa tawili ko ba haka ba yanzu hadisi wanda yake bai inganta ba kamar abin da suke faɗa ne ai suke sukan al-imamul shaukani sai ya ce wannan hadisin wani ya da'afahu fulan da'afahu fulan bayan duk ya gaba ya rusa maka hadisi sai kuma ya ce wa hadal hadith ya dullu ala kaza wa kaza sai ta kawo maka masail da aka dauka daga cikin hadisi malamin mu shek yusuf dakhil Allah ya ji kansa zai ce to me amfanin wannan ka riga ka gama rusa mana hadisi kuma ka ce wa ya dullu ala kaza da kaza na'am to kaga idan har zaka yi tawilin hadisi ya nuna kan cewar ka karbi hujja ka karbi ka yadda cewa hujja ne kenan na'am wa ujiba an yi jawabi akan wannan istidlali wannan ta'lili da suka kawo da cewa ittifaki akan karban hadisi kawai yana nuna akan cewar zaton su na kan cewar ya inganta amma wannan baya lizimta cewar ya inganta a waƙi'in al'amari bal ta'awilin zai iya zamantowa ya yi tawili ne a bisa taƙadirin cewa ya inganta to a ƙaddara ya inganta in aka in ya inganta to ga tawilin hadisin kamar yadda yake afkuwa gare su da yawa na faɗinsu da suke cewa to a bisa a ƙaddara ingancin hadisin to fassararsa shine kaza wannan yadda yawa yana zuwa a cikin maganan malamai saboda kaga a wannan wannan bai zamanto don sun yi ittifaki akan karbansa da kuma yi masa tawili wannan bai nuna kan cewar ya dace ya yi hukunci a kansa da inganci ba
ويقبل المجنون إن تقطعا ولم يؤثر في سباقة معا نعم ويقبل المجنون ana karban wato riwayar majnun ana karban majnun ma'ana riwayarsa in taqaffa idan haukansa yana taqattu'i wato ya kau ya kauce ya dawo ya ake ce masa da Hausa eh saiko saiko eh wato wata yau yana yau lafiya gobe kuma ya rikici ba kai komo ba eh malam badawasi shine mai hausan eh soro na'am in yasa an yayi takatso wato me yanyanke wanda haukan nasa yake tafiya yana dawowa na'am na'am walam yu'athir kuma ya zamanto a a fi ifaqa ya zamanto bai yi tasiri fi ifaqatin ma'a idan ya zamanto haukan bai yi tasiri a gare shi a halin fadakarsa ba a ma'an wato halin kasancewar wannan halin na fadakar yana tattare wato in ya zamanto yayin da yake fadake to wancan haukan da yayi bai tasiri akan sa ba akan riwayar sa ba to shine za a karbi riwayar majnun na'am ana karban majnuni ma'ana riwayarsa idan junu idan haukan nasa ya zamanto yana a yankewa ya dawo idan ya zamanto bai yi tasiri a lokacin wato gushewar haukan nasa ba ma'an ai tare da yankewar idan ya zamanto a lokacin fadakar bai zamanto ya yi tasiri a gare shi ba tare da lokacin haukan afwan tare da lokacin yankewar idan wan idan yayi tasiri a lokacin ifaqat tasa lam yuqbal ba za a karbe shi ba na'am misalin wato ya zamanto cewar yayin da ya fadaka akwai san gurgubin wancan haukan wanda yake zai yi tasiri a kansa yayin da yake ya fadaka din abin da ya gabata na cewa ba a karban majnuni ana nufin hauka wanda yake mutubak mai rufewa ga baki daya wanda yake ba a fada ba a fada wato ba a fa'a a shine hauka tuburan wanda yake ba a farfadowa daga gare shi hakanan badruddin zarkashi ya ruwaito daga abubakar ibn sama'ani kuma ya tabbatar da wannan magana kuma al'imamu suyuti ya yanke da wannan hukuncin anan sai dai a waliyuddin al'iraqi ya ce shine abu zur'a dan zainuddin kenan innahu la yuhtaju ila dhikrihi babu bukata a ambaci wannan domin shi yayin da yake cikin halin fadaka idan haukan bai yi istimrari bai shuɗe tare da shi ba bai zamanto majinuni ba idan kuma haukan ya shuɗe tare da shi to don a cikin ya zama to majuni a wannan halin illa anna ahwalar jununi sai dai halayen hauka suna sabawa ta'ammal kai tunani a haka Allah ya hadisin karanta suratul kahf ranar juma'a ya inganta bi majmu'i turuqihi da riwayoyinsa daban-daban akwai hadisai da dama at-tarhuni wanda tare muka karatu da shi kuliyat da'awa a cikin mawsu'at fada'ilul qur'an ya bi hanyoyin hadisin ya inganta su domin hadisin ya inganta mawqufan wannan la shak hatta wanda suke magana akan ingancin hadisin sun tabbatar da shi mawqufan ala abi sa'id to in ko ya tabbata mawqufan yanzu misalin wannan za a faɗe shi da ra'ayi a ce wanda ya karanta suratul kaf za a haskaka masa haske tsakaninsa da wata juma'ar abu sa'id zai iya faɗansa haka kawai daga ra'ayinsa ko fatawa kawai zai fatawa haka wannan yana lahu hukumul marfu mithluhu la yuqalu bir ra'yi sannan kuma hadisin talaqatul umma malamai sun karbe shi bil qabul daga cikin su imamu shafi'i yayin nasi akan al'um cewa yana daga cikin sunonin ranar juma'a karanta suratul kahf da haka nake ganin wuce gona da iri da waɗansu malamai suka yi na zamaninmu kamar sheik abu ishaq al-huwaini da yake cewa karatun suratul kahf ranar juma'a bid'a ne wannan wannan ba yadda za a yi abin da ɗaya daga cikin al'a'immal matbu'in ya tabbatar da cewa sunna ne kai kuma ka zo ka ce bid'a ne sai da kace kai baka ganin ya inganta amma kai itlaqin magana da cewa bid'a ne kamar wanda suke cewar yin salatu tarawi sama da raka a goma sha ɗaya bida ne bayan gashi an yi shi a zamanin salaf umar ibn abdulaziz ya yi ikirarin wannan akan haka ya mai da shi raka a talatin da shida lokacin yana gwamna a madina imam malik ya yi ikirarin wani a cikin mudawwana an tambaye shi a koma da shi 23 ya ce ka kyala mutane akan abin da suka samu al'ummar su akai waka yana daga cikin zamiyar ilimi da ike samun waɗansu gaskiya na'am na'am na'am karasa karasa barista ya tasiri da irin manganin su alhawaini din ne saboda ana ganin in ka dauki in baka dauki maganganun wayannan malaman ba kai muwafaka da su ba kamar ka fita daga manhajin sunna ne ma baki daya saboda sun dauki rayar ilimin hadith sahi sun yi hidima ga ilimin hadith a wannan bai nuna ma'asumai bane Mm, bai nuna ma'asumai bane na'am eh Allah ya masa alquran hadisan Allah ya masa alquran illa tahir illar hadisin shine wijada ne dan an same shi a cikin littafin littafin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma Amr bin Amr bin Hazm wanda ɗan gidansa su ne suka kiyaye wannan amma kamar yadda Ibn Abdul Bar ya ce littafi da shi kansa wannan littafin na Annabi sallallahu alaihi wasallam mashhur ne saboda haka dan wanda ya ruwaito shi bai kawo isnad muttasil cewa ya ji shi daga wajen babansa daga wajen kakansa ba ya same shi a wujada ne wannan wujada ce karbabba saboda abinda aka ce littafin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma ya rubuta shi ga kakan mutum kuma yan gidan suka kiyaye wannan ai abu ne wanda yake miras ne wanda zai hukunta kiyaye shi to wadansu kawai sai suka duba tsagwaron ka'idar malaman hadisi suka ce wannan hadisi ne mun kafe saboda babu riwayarsa wato shafahatan babu tahammul tunda ita wijada tana daga cikin hanyoyin tahammul masu rauni da lokaci yayi ko da rufe ba to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk